به أجمعين أما بعد فإن أقول الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار بعين هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكت سادوى وانا مسلاتي كارن البركة مسلاتي بالكرة kenan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Laraba yau muna sha biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan uku miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir suratul nur a daidai fadar Allah subhanahu wata'ala ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladzina amanu kafin mu shiga karatu a jiya manta gabatar da maraba da babban bakonmu wanda ba bako ba da ya halarci wannan majalisi shine shugaban kungiyar izala ta nan jihar bauchi professor zubair madaki wanda ya kawo mana ziyara a jiya ya kuma zauna har muka tashi muna tare da shi a nan muna masa addu'ar ubangiji subhanahu wata'ala ya sa masa ladan wannan zumunci a cikin mizaninsa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya masa jagoranci ya dafa masa a cikin ayyukan da yake gabatarwa wanda ya shafi shugabanci da kuma abin da ya shafi ilmantarwa da karantarwa wanda ake yi ba kakkautawa Allah ya saka masa da alkhairi kuma a yanzu nan har ila yau mun samu a halartar barista Muhammad Abdullahi Abubakar San tsohon gwamnan mu na nan jihar Bauchi wanda shi ma a wannan lokaci muna tare da shi ya kawo mana ziyara domin ya halarci wannan tafsiri namu na wannan shekara na masa addu'ar Allah subhanahu ta’ala ya sa masa mizani abubuwan da ya yi na alkhairi a wannan jiha a lokacin da yake gwamna Allah subhanahu ta’ala ya saka masa ubangiji subhanahu ta’ala ya sa masa sa. abubuwan da ya sa gaba ubangiji kuma ya dafa masa Allah subhanahu wata'ala da wuce masa gaba a cikin lamuransa yadda ya zo nan lafiya kuma Allah mai da shi gida lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون يحبون أن تشيع الفاهشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنت وأنتم لا تعلمون على إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا للي وأن سكتا ممونا أبو يا يا أتكم وأن سكي إيماني لهم عذاب أليم suna da azaba sakamakon azaba mai raɗaɗi a duniya wal akhirah a duniya da lahira Allahu alamu wa antum la ta'lamun Allah shine yake sane ko ba ku sani ba wannan aya a jiya mun yi bayanin ta da abin da ta kunsa na gargadi gargadi mai tsanani akan waɗanda za su rika yaɗa mummunan abu a cikin al'umma da za su rika yaɗa labaran ƙarya ko kuma na gaskiya amma ba masu kyau ba saboda abin da suke yi na ƙoƙarin lalata al'umma na ƙoƙarin su zanto al'umma ta daina ɗaukar laifuffuka a bakin komai su riƙa ganin cewa tun da abin ne ya zama ruwan dare to shi kenan su ba su ko kuma a'a ta wannan hanyar wasu masu riƙa koyar ko koyon yadda ake yin wasu laifukan. sannan da abin da wannan yake haifarwa na bibiyar bibiyar laifukan wasu ɗan a yada ya zanto kowa an buɗe masa ido so yake gano laifin ɗan uwansa zo yana yadawa da wannan ba ƙaramin tasgaro yake kawo al'umma ba da ci baya kuma duk wanda ya zanto wannan ce sana'arsa babu abin da ya sa a gaba sai neman laifukan mutane domin ya yaɗa. domin ya tallata domin ya yi terere da jama'a to shi ma Allah subhanahu wata'ala zai masa irin wannan sakamakon zai masa irin wannan sakamakon shi ma Allah subhanahu wata'ala sai ya kunyata shi kunyata shi tun a nan duniya da kunyata shi tun daga cikin gidansa Aka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata kamar yadda ya zo cikin hadisin da imamu tirmidhi da ibnu hibban suka rawaito hadisin abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda zalla ya ce <clears throat> abdullahi ɗan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa wata rana ya hau kan mimbari ya ɗaga murya sosai yake cewa ya ma'ashara man aslama bi lisanihi muslimina wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u awratihim kada ku riƙa cutar da musulmi kada ku riƙa kunyatar da su kada ku riƙa bibiyar al'aurarsu فإنه من تبع عورة أخيه المسلم تبع الله ya kunyatar da shi har a cikin gidansa saboda haka duk wanda ya ce zai ɗauki sana'ar yaɗa laifuffukan mutane da terere da su da faɗar aibinsu da cin su, don kawai ya zubar musu da mutunci to ya sani cewa sakamakon zai dawo kansa ɗaiɗai zai koma kan mashikiya shi wata rana haka Allah subhanahu wata'ala zai tona asirinsa a bainar jama'a mu sani cewa yada aikin alfasha mummunan aiki yada shi a cikin al'umma wanda yake yin wannan ya fi ma wanda yake aikata mummunan aikin wanda zai yada mummunan aikin ko da ba shi ne zai ba to sai ya fi wanda ya yi aikin laifi saboda duk mutumin da yake aikata mummunan aiki a asirce a ɓoye ba a bayyana ba wannan wani ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya rufa masa asiri idan ya tuba Allah zai karɓi tubansa sannan abin da ya yi ya kai ya shi kaɗai zai tsaya a kan ba zai shafi al'umma ba laifin da yake a ɓoye ba zai shafi sauran al'umma ba saɓanin wanda zai ɗauko wani mummunan abu ya yaɗa shi a bainar jama'a to anan zai cutar da duk waɗanda wannan abin ya je kunnensu kuma tasirin da wannan abin zai bari a cikin al'umma mummuna ne sauraka laifinsa sai ya fi laifin wanda yake aikata laifin saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan gargadin gargadi wanda yake mai tsanani da shi unal fahita fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah yace suna da azaba mai radadi sakamakon azaba mai radadi da alfasha ko da gaskiya ne abin ya faru haramun ne mutum ya yada ta ko da gaskiya ne shari'a ba ta hana yada mummunan abu saboda yana ƙarya ba ba don wannan aka hana yada shi ba an hana yada shi ne saboda abubuwan da yake haifarwa wanda je muka yi magana a kansu abubuwan da suke yake haifarwa na kawo rarrabuwa a cikin al'umma na kawo rigingimu a cikin al'umma na sanya al'umma ta saba da jin laifuffuka da kuma koyar da laifuffuka ga wasu wanda ba su san da su ba da tuna ma waɗanda watakila ma sun manta da irin wannan laifin saboda haka aka hana wannan ba wai dan labarin ƙarya ba ne ko ba gaskiya ba ne a'a ko da gaskiya ne haramun ne a yi wannan ابن أبي حاتم أتكين تفسير انسى يا تدى أثر دك عطاء ابن أبي رباح ونبض الظن ما لمي نتى بأي إذا تكين من ين المجران عبد الله إلى أباس من ين ما لمي نا مكران عبد الله إلى أباس يكي تيوى من أشاء الفاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا من أشاء الفاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا wanda duk zai rika yaɗa mummunan labari mummunan aiki mummunan ta'ada mummunar ɗabi'a to yana da azaba mai tsanani ko da kuwa gaskiya ke. ko abubuwan da suka faru marasa kyau yana yaɗawa to ko da gaskiya ce abin ya faru to yana da azaba wacce ke mai raɗi. saboda haka ba an hana ba ne saboda ƙarya ce a'a saboda mummunan tasiri da suke bari a cikin al'umma saboda lalata al'umma da suke yi idan muka kula cewa sha'atul fahisha Allah subhanahu bai faɗi wani haddi da za a yi wa mutum a nan duniya cewa kamar yadda aka ce in mutum ya yi ƙazafi a yi masa bulala tamanin idan bai kawo shaidu ba ita sha'atul fahisha Allah bai faɗi wani haddi da za a yi wa mutum a nan ba saboda mai saboda isha'atul fahisha wani abu ne wanda yake ba da zabi ba wani abu ne da za a iya masa wata ka'ida guda ɗaya me yasa saboda isha'atul fahisha hawa hawa ne hawa hawa ne akwai wanda yake mai muni akwai wanda yake kasa da haka akwai wanda yake tsakatsaki saboda haka ba za ka iya yi masa wani abu ka'ida guda ɗaya ka ce wannan isha'atul fahisha ita ce wanda za a yi wa haddi wanda ba za a yi mata haddi ba akwai wanda zai isha'atul fahisha ta zina ko ta manyan laifuka sata kisa shan giya da sauransu daga waɗannan manyan laifuka ne Allah subhanahu wataala ya sanya ma waɗanda suke waɗannan laifukan haddi amma yaɗa su laifi ne babba ubangiji subhanahu wataala bai sanya masa haddi ba sai idan mutum ya yayi ma wani to anan ne aka sanya haddin kazafi ah, amma ita isha'atul fahisha a karan kanta saboda ba wani abu ne da ya zabit da za ka yi masa wata ƙa'ida da duka wani nau'i na isha'atul fahisha zaka ka sa shi ya zanto ba a yi mata wani haddi ba sannan takan zama babba takan zama karama wata isha'ar sulfahisha din a iya dan majalisi za a yi shi wani kuma a cikin gari wani kuma a duk duniya za ta yaɗu sauraka wani in ya tashi iya wasu mutane ne kawai zai gayawa wani kuma in ya tashi iya wasu ne wani kuma garin gaba ɗaya za ta karaɗe wani ta shafi wani mutum ne wanda yake da daraja yake da tasiri a cikin al'umma wani kuma za ta shafi mutum ne wani yake gama gari bai da wannan tasirin a cikin al'umma saboda ka ikhtalif tana sassaɓawa daga wannan zuwa wannan saboda ka ba wani abu ne guda ɗaya za a iya cewa idan an yi shi an yi masa haddi amma ana iya gane nau'in girmanta da rashin girmanta da aka yi lura da ita kanta alfasha ɗin akwai wanda za a yi isha'arta za a yaɗa ta kuma ya zanto an fito ƙarara lokacin da ake yada ta ɗin wato isha'atul fahisha bi uslubin sarih da wani salo wanda yake baro-baro kowa ya gani ya san wani abu ne mummuna ake nunawa ba wani abu ake ake sa shi a cikin wani salo dunkulalle ko koyayye wanda ba kowa ne zai gane ba wanda za a fito ƙarara a faɗa ko a fito ƙarara a nuna kaga wannan sha'atul fahisha ce martaba ba, take ta ƙororuwa ta ƙororuwa wani abin ya saba wa fitira ma ya saba wa fitira halitta ta ta dan adam kyawar halitta da Allah ya wa dan adam kama abin da ya shafi luwadi abin da ya shafi ah, maɗugo abin da ya shafi ah, zinal maharib wato ƴan uwa wanda suke da ƴan uwantaka ta jini kuma a samu zina a tsakankaninsu kaga wannan laifuka mutane wanda suke sun saba wa fitira masu ɗan sun saba wa asalin halitta da Allah subhanahu wata'ala yawa akwai wanda yake ya dace da fitira amma kuma ta wani bangaren bai dace ba ba abin da ya shafi zina tsakanin waɗanda suke jinsai ne mace da namiji wanda ba ɗan kuma ba ya saba wa fitira ta bangaren saba wa shari'a amma kuma bai saba wa fitira ba saboda a wata halitta ce da mun haka Allah subhanahu wata'ala ya ɗan adam ya jinsin ɗan adam namiji da mace to kaga isha'atul fahisha wacce take da salo ƙwaro-ƙwaro babu shakka ba za ka daidaita ta da wacce take kinaya ce ba wato ana yin shi a cikin wani salo da ba kowa da yake iya gane abin da ake sakon da ake so a isar ba amma kuma ga wanda zai gane zai gane cewa wannan abin da ake isarwa ba mai kyau ba ne to kaga mataki mataki ne akwai wanda zai yi isha'atul fahisha abin da zai yi yaɗa alfasha ne amma da wani abu da Allah ya halatta masa to yi da matarsa misali matarsa Allah ya halatta masa ita mummunan aiki ne a cikin al'umma wanda yanzu yana neman ya zama ruwan dare ruwan dare ya ga cewa a wajen bukukuwa a wajen bukukuwa da ango da amarya shaɓa ado shigo cikin bainar jama'a maza da mata zo suna rungumar juna Wani isha'atul fahisha ne fahisha ne ko da an daura aure tana nan matarsa ce mijinta ne shi sai halatta yin wannan a cikin jama'a saboda ka in suka yi haka sun shiga cikin wannan narko da Allah subhanahu wata'ala ya ce duk da yin wannan yana da sakamakon azaba mai radadi saboda ka ko da Allah ya halatta musu amma ba a irin wannan yanayin ba ba irin wannan yanayin ba ba duka abin da Allah ya halatta ya halatta a yi shi a bainar jama'a kuma ai wannan kamar sako suke bayarwa sako ne suke bayarwa na su koya ma wasu wani kuma zai zo wata watakila da wanda ba matarsa bai yi shi ma saboda ya nuna wa duniya sannan kuma zai sanya a rika ɗaukar abin ba komai ba a daina jin ma nauyin abin a cikin zuciya don an ga wasu suna yi ba za a ɗauka wani abu cikin mara kyau ba saboda an ido ya saba gani a bainar jama'a ana yi sana ka duk wannan nau'i na isha'atul fahisha illazina amanu Sana aka dubi mai kidarin yadda kuma aka yada ta wani zai yada ta iya ɗan tsukukin watakila wani ɗan majalisarsu ko kuma a cikin wani buruk su iya nan zai yada abu wani kuma zai yada ta a cikin garinsu wani kuma zai yada ta ne gabata a cikin ƙasar wani kuma duk duniya ma haka kowanne gwargwadon yadda ya yada ta gwargwadon yadda laifinsa zai kasance a gaban Allah subhanahu wata'ala musamman ma a yanzu da kafofin sadarwa da suke taimakawa wajen yaduwar abu cikin gaggawa cikin gaggawa a ƙanƙanin lokaci sai ka ga miliyoyin mutane sun kai ga wato isa ga wannan abin da shi wannan shi ya yada cikin ƙanƙanin lokaci Sauraka duk wannan yana daga cikin isha'atu al fahisha lil ladina amanu sanan da inda za a yi isha'atul al-fahisha din shi kansa ba ɗaya bane da wanda zai yi a garinsu ko a tsofaffi da wanda zai yi isha'atul fahisha fil masajid a masallatai wuraren da aka kiɓe don ibada na yi wa na Aisha kazafi ko kuma yaɗa ƙazafin da aka yi mata ubangiji saboda rahamarsa ya zanto bai gaggauto muku da gaggauto muku da hukumarsa ba ya daga wa muminai kafa waɗanda suka fada cikin wannan abin Allah ya ba su jinkiri har suka har suka tuba ubangiji kuma ya tuban tubansu to a yadda hadisin da na Aisha ya bayanin ayoyin da suka sauka bayan an yi wa Nana Aisha ƙazafi? hadisin da ya nuna da yawan nan bayanin ya ce ayoyi goma ko nan da nan ya ci kwan ayoyi goma idan muka duba za mu ga ubangiji su wata ala a cikin waɗannan ayoyi goma ya shimfiɗa abubuwan da suka shafi tarbiyya bayan wanke na na aisha radiyallahu ta'ala na sannan kuma ya bayyana mana yadda mutane suka kasance a zamanin da abin ya faru yaya al'umma ta kasance a lokacin Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana a cikin bayanan da muka karanta mutane sun kasu gida hudu a wannan lokacin akwai muminai waɗanda suna jin labarin ba su yi wata wata ba suka karyata labarin suna jin an faɗa an ce Aisha radiyallahu ta'ala ana an sami ta da laifi kaza da kaza da kaza suka ce ƙarya ne suka ce haza ifku mubin wannan kage ne mabayyani waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi ba waɗanda suka ƙaryata suka ce kage ne daga cikinsu akwai manya-manyan zaɓaɓɓun sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam masu falala da gaske irin su Umar Uthman Ali ibn Abi Talib irin su Abu Ayyub al-Ansari da Ummu Ayyub da Usama ibn Zaid da Ummu Mistah da Barira da Ummu Ayman, da duka a cikin labarin da muka karanta dukan su za mu ga cewa sun wanke na da Aisha radiyallahu ta'ala anha ba su yarda da abin da aka tuhume ta da shi ba wannan su ne kaso na farko kaso na biyu wanda su ne suka fi yawa shine wanda suka kame bakin su ba su ce komai ba ba su fito suna cewa ƙarya ba ne sannan ba su fito suka gaskata ba wanda su suka fi yawa kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikinsu suna jiran su ji mai annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi hukunci da shi wannan ta sa su ma suka ja baki suka shiru Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ko da suka imani kakku wuce gaban Allah da manzansa kar ku wuce gaban Allah da manzansa wato kar ku yi gaban kanku Allah yana hana mumine da kada su yi gaban kansu wataƙila wannan rashin jin komai daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kan matsalar shi yasa yawa daga cikin muminai sai suka yi shiru ba su ce komai ba suka kame bakinsu kaso na uku su ne ‘yan kaɗan waɗanda aka samu cikin muminai sahabbai muminai waɗanda suka ɗan wato su ma suka rika yaɗa labarin suka kutsa cikin yaɗa labarin wato aka ji labarin ya fita daga bakinsu su ne hassanin da sabit inda cewa shi yana cewa bai yi ba da mista ibn usasa da hamlatu bintu jash waɗannan su uku su ne wanda aka samu cewa an ji labarin daga bakinsu sun fada sun furta wannan su kuma aka yi musu haddi bayan ayoyi sun sauka aka wanke su wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu abinda suka yi da laifi wanda su ne Allah subhanahu wata'ala ya ishara kansu ya ce in talakkauna bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim Sune wanda Allah ya magana a kansu wanda suke ta bayayyar wannan labari da harsunansu suna faɗar abinda ba su da ilimi a kansa abinda ba su sani ba suna faɗar su da bakunansu sai kaso na hudu su ne munafukai su wanda yake kan gaba a cikinsu shine abdullahi ibn ubayy ibn salul wanda shine ya kitsa labarin shi ne kirkiro labarin kuma daga wajensa ne aka ji labarin kuma ya tara mutane yana gaya musu ya tara iyalansa da 'yan da mutanensa munafukai yana ba su labarin domin su je su ci gaba da yaɗawa waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya yi musu azabar wato alkawarin narkon azaba inda ga kan shi abdullahi ibn ubayy ibn salul shi kansa Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim sannan su kuma waɗancan da suka hutsa cikin maganar munafukai suka dinga yada ta su ma Allah subhanahu wata'ala ce innal ladina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minat lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum azabun azim da ayat tana cikin gaba Sune kuma akan gaba shiga karkashin wannan ayar da innal ladina yuhibbuna an tashi alfahisha lil ladina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah su ne akan gaba wajen shiga karkashin wannan ayar saboda su suka kirkiro mummunan labarin suka rika yada shi to amma waɗanne dalili ne ya sa munafukai suka kirkiri irin wannan labari suka yada shi dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalin gidansa dalilan ba su wuce na farko su ga cewa sun ruguza addini ba bukatar ruguza addini ta hanyar ruguza masu addinin wanda kuma yake a ƙoruruwan masu addini shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma za su yi su ɓata masa suna su shawaha masa surarsa zamana ana yi masa wani gani mara kyau to ne bari su taɓa iyalansa ka taɓa iyalansa shi kenan sun ɓata hotonsa a idan mutane sannan kuma wannan zai iya kawo ma rigingimu da fitintunu a cikin mabiyansa zakansa zai rarrabu daga nan mutuncinsa ya zube a daina ganin mutuncinsa a daina ganin mutuncin gidansa wannan shine hadafinsu kaga daga lokacin addinin ya rushe hadafinsu na farko kenan shine isqatu isqatu din su ga cewa su rusa addini saboda ka galibi duka wani yunkuri na sukan waɗanda suke masu addini ko waɗanda suke masu karantar da addini wannan babban hadafi ne babban hadafinsa shi ne rusa addinin kansa saboda in ya zanto mai masu karantar da addinin suka zanto ba su da mutunci a idan jama'a to kaga addinin ma ba shi da mutunci saboda gurinsa ake jin addinin gurinsa ake jin Allah ya ce annabi ya ce don haka zubar musu da mutunci a idan jama'a aka cire girmansu daga zukata to kaga shi kenan addinin ba gurin wa za a je a koye shi su ne da masu koyar da shi to shi yasa za ga cewa duk waɗanda suke ƙoƙarin rusa addini suka biyo ta wannan hanya ta hanyar a soki a rika wato ƙoƙarin fito da illar waɗanda waɗanda suke masu ɗauke da karantarwar addinin su ne malamai masu da'awa ko ƙoƙarin a fito da su. inda ka samu wani laifi ya ɗauko shi wani abu ba ba laifi ba ne bai da shi laifi wani abu wani abu ne wanda yake ba kowa ma yana yi amma suna su ya zama laifi ya mai da shi laifi karfi da yaji wani kuma abu ne na laifi wanda za a iya samun shi tare da adam da malamai ba ce a kai ma'asumai ba ne ga shi da cikin sabai an samu wasu wanda suka har ma wanda ya je yakin badar amma an same shi da laifi kuma a yi masa hukunci laifin sa wanda bai zuba masa da darajar da Allah ya bashi nan ya zamantowarsa je yakin badar ba kamar yadda za mu gani nan gaba za mu yi tsokaci akan wannan to amma sai a mai da abin babba kuma wannan abin sai shafi duk wani mai irin aikinsa ba wai zai tsaya a kansa ba shi wannan da ake taya buɗiɗin sa'a duk wani mai irin abin nan ci to kaga haka malaman nan suke haka malaman nan suke haka da irin wannan siga ai abin da ai malaman nan da haka suke da haka suke shikenan da zarar aka rusa waɗannan waɗanda su ne masu karantar da addinin to kaga addinin gaba ɗaya an masa illa an masa illa tunda babu kuma wanda zai karantar da shi shi wannan mai sukar nasu dama shi ba shi ne mai karantarwa ba ko bai san ma addini ba bane ya karantar da shi to wannan shine hadafi sababi na farko sababi na farko da yasa suka yi wannan sababi na biyu shine maradul maradul maradul qulub cutar da take cikin zukatansu munafikai zuciyarsu ciki take da cuta kamar da ce fi qulubihim marad wa zadahum Allahu marada akwai cuta a cikin zuciyarsu wannan cutar ba ta ba su zauna haka ba kullum za ta sa musu tunanin ya za su yi barna ya kuma za su yaɗa barna ya za su yi izgili da masu addini ya za su yi izgili da shi kansa addinin ya za su ba da wani goyon baya da wata gudunmawa ga makiya addinin Allah sai da za su yi nasara wannan ta sa suka ga cewa ga wata dama bari su kirkiro wata ƙarya da za su liƙa wa matar annabi sallallahu alaihi wasallama da na Aisha sannan su yaɗa ƙaryar a cikin garin madina gaba ɗaya sauraka wannan cutar da take cikin zukatansu ta taimaka wajen su ƙirƙiro wannan ƙaryar su yaɗa ta a cikin garin madina sannan abu na uku ta'amur ta'amur alal musulmi wato ƙulle-ƙulle mugun ƙulle da suke wa musulmi mugun shiri da suke wa musulmi da suke haɗa kai taimaka wa junansu wajen ya za su cutar da musulmi wani ɗabi'a ce ta munafukai a kowane lokaci za su haɗa kansu amma ta yaya haɗin kan zai taimaka wajen wato cutar da da musulmi wanda yana daga cikin abin da ya sa wannan wannan ƙagen cikin ƙanƙanin lokaci suka yi ta yaɗa shi duk ya game garin madina gaba ɗaya domin wannan shi zai taimaka wa makiya musulunci su kuma su samu abin da za su yaƙi musulunci da shi Ta yahudawa da mashirkai da ake zaune da su a cikin garin madina a lokacin abin da zai taimake su su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sun da sun kasa gaba da gaba da shi wannan karyar da munafukan za su ɗauko za su taimaka musu da daman suna nuna musu cewa ai tare muke zalakul ladina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون sun tare da haɗu da muminai asirin gume su ci ai duk tare muke duk mu mun yi imani mu muminai ne kamar ku amma da sun koma wajen yahudawa su ne shayatsi ne hilkin yahudawa kalu inna ma'akum ai fa mu tare da ku muke kan ku zaci kuna ganin mu a masallaci ko a majalisa annabi sallallahu alaihi wasallama ku ɗauka mu mun yarda da shi a mu muna tare da ku kawai muna musu izgili ne wasa muke da hankalinsu ba su gane ba ne saboda haka yana daga cikin asbab sababba da su tagi wannan ƙaryar su liƙa ta ga matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi yadda za su shirya wani abin da zai taimaka makiya addinin Allah a wannan lokaci yahudawa da mashirkai domin su yi galaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda wata fitina a cikin sahabbai sannan sababi na hudu alhasad hasada hasada da kullata kamar yadda muka faɗa a farko-farkon bayanin kessar. abdullahi da ubayi bin salul ɗin nan sallallahu alaihi wasallam ya zo daidai lokacin da ya hijira ya zo ya samu ana shirya za a yi masa naɗi za a yi masa sarauta ta mutanen madina ɗan ƙabilar khazraj ne sauraka suna ƙoƙarin su ba shi shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam na yiwo hijira shi kenan duka ya kowa ya tattare aka koma ga annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce shine shugaba wannan mukamin da ya tunani zai samu zan so bai same shi ba tun daga lokacin abin yake damun shi a zuciyarsa abin yake damun shi a zuciyarsa shi ya sa wato kwallafa wa mutum ya kwallafa wa zuciyarsa san shugabanci yana da haɗin mutum ya kwallafa wa ransa shi dole sai ya zama kaza saboda kai ta bin hanyoyi ya zai yi sai ya samu kaza sai ya samu kaza yana da haɗin gaske saboda idan wani abu ne da ya shafi addini to mutum zai dawo kuma yana yi wa addinin zaman ƙasa yayin da ya ga cewa ba zai samu abin da yake so ba sai ya haɗa da wasu ƙarirai ya haɗa da wasu falololi na ƙarya to shi kuma lokacin zai shiga ƙirƙire ƙirƙire abin da zai ba shi wani matsayi a cikin addinin ta ko hali ta ko hali. kuma harka ce ta shugabancin duniya zai ƙoƙarin abokan hamayya sai zai yi musu ƙazafi ya zai musu ƙarya ya zai yi wa mutanensa ƙarya yarda da shi dan su bashi wannan matsayi to wannan shine ya kai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya baro lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sa wani zan zuciyarsa cewa za a yi masa naɗin sarauta sai kuma gashi an fasa yi masa wadin sarauta saboda zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya sa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kahon duka. zama da duk inda ya zauna banda suka da Annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin sa ba abin da yake banda bakar magana ba abin da yake banda izgili da ba'a ba abin da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam nabi ya san wannan amma ya kyale shi ya kyale shi saboda maslahar zamantakewa saboda maslahar al'ummarsa kuma saboda ya nuna wa shugabanni yadda ake shugabanci wani abun ba dan ka ba wai dan baka sani ba a ka sani ana yi maka wani abin da yake cutarwa ne gare ka amma rashin yin wani daukan wani mataki na gaggawa shine maslaha Shi ne maslaha to sai yi haƙuri, sai ga cewa kuma wannan ya ba da ɗan ido shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da shi to za haka lokacin da ya gana na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta zo da ita da wannan Safwan ibn Abdul a cikin wannan yanayi yana janye da da abin hawanta sai ya ce to ga wata dama ta samu ba zai bar ta wuce a haka ba ko za ka sai fara kuskus a lokacin ya fara kitsa wannan labarin dan ya huce haushin da yake zuciyarsa ya ga kuma watakila zai iya wa annabi sallallahu alaihi wasallam illa ya sa jama'a duk su guje su barsa to wani abu da munafukai suka yi shi kiro wannan labarin ya ƙarya su yaɗa shi kuma shi ta baza shi shi ta kwaza shi suna da manufofi an kawai yasa suke yi ba suna da manufofi manufa ta farko shine su sa wa muminai shakka a zuciyarsu da abin da bai zama abin shakka ba abin da ba za a yi shakka a kansa ba duk wanda ya ga yadda yadda Safwan ibn al-Mu'attil da na Aisha suka zo ai wani yanayi ne da babu wani abin da zai sa maka wata shakka a ciki kamar yadda muka yi bayani a baya ba ta yadda za a yi masu laifi su taho a haka dole sai sun yadda za su ɓoye kansu amma duk da wannan ya so ya yi amfani da wannan ya jefa shakka a cikin lamarin iyalin annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya cutar da shi kansa aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda manufa ta farko kenan manufa ta biyu kuma ya hada mutane ya toshe wa mutane hanyar alheri wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita nabi ya zo da alheri yake so ya zai ya toshe wa mutane wannan alherin da ya zo da su ta bangaren waɗanda za su shigo musulunci wanda zai shigo musulunci zai shigo musulunci ne saboda abin da ya gani a cikin musulunci da kamalar tauhidi da kamalar tashri da kamalar akhlaq kamalar tauhid wa kamalar tashri wal akhlaq ya kamala a cikin tauhidi yaga inda ake tsantsanta bauta a wato tsantsanta tauhidin ubangiji ya addinin da ake bawa Allah subhanahu wataala haƙƙin sa yadda ya dace yaga ga addinin da yake da dokoki wanda suke kama hankali dokokin da suke ciki da maslaha ya addinin da yake da kyawawan ɗabi'u da yake karantar da kyawawan ɗabi'u saboda haka wannan shi zai ba shi sha'awa ya ji cewa bare ya kama wannan addini ya dubi wasu addinin ya ga mutane ne waɗanda suke da kamala suke da mutunci suka san ya kamata suke tsare mutuncinsu a zahiri da baɗi ya ga wannan to idan ya zo zai shiga aka ce masa ai shi kansa annabin wanda yake aure ga matsayinta wanda yake aure ga yadda take to kaga tun daga lokacin zai ji cewa kai wani irin addini ne jagoran addinin ma ga yadda matar sarki wani irin tsarki zan samu a cikin addinin ba zan same shi ba wannan sai ya sa ya ja da baya to wannan yana daga cikin manufofin waɗannan munafukai wajen ƙirƙiro wannan abin da toshe mutane su toshe wa mutane hanyar alkhairin da annabi ya zo da ita sannan waɗanda suke cikin musuluncin kuma wanda musuluncin bai gama zama a zuciyarsa ba daram wanda musuluncin yanzu da ya shige shi musuluncin bai riga ya yi ƙarfi a cikin zuciyarsa ba to shi ma da zarar ya ji waccan jita-jita ce fara yadda sai fara yadda da maganganun da ake faɗa game da mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma sai ya taɓa fiƙar da yake da ita yardar da yake da ita a cikin zuciyarsa game da ismar annabi sallallahu alaihi wa annabi dai a wurin musulmi rasubi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya katange ne ya katange shi daga dukkan wani rabo na shedan babu wani rabo na shedan da yake samu da yake samu a jiki babu wani rabo da shedan yake samu a jikinsa to kuma duk abubuwan da yake yi ubangiji subhanahu wata'ala yana ba shi kariya daga daga wajensa to idan aka ce gashi yanzu matarsa ga halin da take kuma ita ce yafi so kuma ya ci gashi ya ci gaba da zama da ita da ɗauki wani mataki ba wanda zai nuna cewa anya yadda ake faɗa game da annabin nan ma haka ne anya shi ma kuwa ba kaza kaza kaza kaza ba shi kenan sai yarda sai yarda ba musulunci bukatar munafiki ta ta samu saboda ka wannan yana daga cikin manufofin munafikai da irga wannan kire sannan manufa ta uku ta ce wanda wannan ayar ta yi mana magana isha'atul fahisha isha'atul fahishatu fil ladina amanu a yaɗa barna da alfasha a cikin mu'minai zanto mu'minai sun saba jin wani abin da yake mara kyau ce yau gashi a can gobe jibi a can jibi a can a ce har ma abin ya tsallaka zuwa ga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama to kaga daga lokacin sai mutane suka ɗaukar to abin ba ba wani ba wani babban laifi ba ne ma can yadda mu muke zato inda ga shi ma har gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana samun abu saboda haka sai sai shi kenan sai shi ya musu sai shi amfani da wannan damar shi kenan sai alfashat ta yadu a cikin mu'mini wani bukatar su ta biya wanda ita ma tana daga cikin tana da cikin miyagun manufofinsu tana daga cikin miyagun manufarsu shine su ga sun ya galgala da yadda musulunci ya zo ya bai da su abu ɗaya wanda da da can suna zaman doya da manja ana zama ba ga maciji, ana zaman faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe musulunci ya zo ya bai da su suka zanto kamar jiki ɗaya suka zanto al'umma ɗaya to yana daga cikin abin da munafakai yake damar su ya za su yi su cewa wannan wannan wahda haɗin kai da musulmi suke da shi ya za su wargaza shi to ta hanyar kirkiro wannan labarin su yaɗa shi a cikin mumini a samu rabuwar kai da haka ne za su kawo rigingimu a cikin mumini kuma mun gani kamar yadda ya zo a cikin kisar mun ga yadda wato mun ga yadda aka kusa samun irin wannan baraka din lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar daukar mataki akan Abdullahi bin Ubay bin Salul ga abin da ya faru dan Sa'ad ibn Mu'az da Sa'ad ibn Ubada da Usayd ibn Khudayr da sauran wasu da suke gurin har ma aka kusa yaki ya barki a tsakaninsu ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar su ba yana tare da su ya ya shawo kan matsala to duk wanda yana da cikin manufofi da su munafikai da yadda za su ga cewa su rusa wannan gini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kada hasashin sa kuma wannan shine aikin su a kowane lokaci shi yasa suke samun haɗin kai daga waɗanda suke waɗanda suke makiya addinin musulunci na waje su waɗanda suna ciki su kuma na waje to na wajen suna samun haɗin kai kwarai da gaske daga nan ciki din Haushe yana cewa sai bango ya tsage kadangare ke samun wurin shiga galibi idan al'ummar musulmi tana dunkule tana da ta guri guda tana kuma kan tsarin Allah to zai wahala wani ya zo iya ci nasara a kanta mun gani yadda musulmi suka fara masu rauni a maka a cikin ƙanƙanin lokaci sai gashi izza ta same su sai gashi gaba ɗaya jaziratul arab duk sun koma ƙarƙashin abin nan gudanarwar musulmi bisa jagorancin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da suka biyo baya a cikin dan kankanin lokaci me ya ba su wannan shine imanin da suka rike da tsayawa akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi an ana san a ga an raba su da wannan ku shine a zo a raba su da shi musulunci a shigo musu da wasu wanda za su kawo musu wasu abubuwa sababbi su raba su da asalin musulunci to da zarar suka rarrabu to shikenan rauni za su yi la tanaza'u fa tafshalu tazaba da zarar kuka shiga rigingimu a tsakaninku to kenan za ku yi rauni kwarjinin da kuke da shi kuma yadda ake tsoron ku sai tafi sai a daina tsoron ku haraka al'ummar musulmi ba su yi rauni ba sai da suka saki musulunci suna koma kowa ya kama wani abu daban ya riƙe musulunci ya koma kawai al'ada ce a gunsa ba addini ba baya jinsa cewa addini ne da yake ganin cewa wani abu yake yi da Allah subhanahu wataala ce ya yi kuma abin da ya zo duniya kenan saboda shi ya daina jin wannan saboda ka ya dauke shi al'ada ce kamar yadda yake sa rigarsa hularsa takalminsa da irin yadda yake da irin gina gidansa da ake a garin su haka yake shi kenan haka ya dauke a sai suka sai aka samu sauki wajen a rubuta su za abin da yake faruwa ai duka abu ne wanda ya dauko ya ɗauko ya wato ya biyo tsawon tarihi abinda yanzu muke gani na rauni da musulmi suke ci lokacin da aka karya daular farisawa musulmi suna murna sai na umar yake ce musu Allah ya ɗaukaka ku da musulunci ne duk sanda kuka nemi ɗaukaka ƙashin wani abu ba musulunci ba Allah zai ƙasƙanta. haka sai na umar ya gaya wa sahabbai lokacin suna murna sun karya daular farisanci farisa can kamar yanzu ne a ce an karya amerikawa daular amerika saboda ka suna murna abin da ba su taɓa yin mafarkinsa ba to shi da yake jan gargaɗinsu ita Allah subhanahu wa ta'ala Allah azzana bil islam Allah ta gaira al'izzata fi gairi a zallan Allah da musulunci Allah ya ɗaukaka mu cewa an tumul da in kuntum mu'mini da wannan imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ya ba mu nasara in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum to in muka ce za mu tafi neman izza a gurin wani a yabtaguna inda al-izza inna al ta lillahi jami'a za mu gurin wani zamu je mu nemi ɗaukaka da girma to kenan, sai kuma Allah ya kaskantar da mu kuma za a yi nasara a kan mu ba sai an biyo da ta cikin yan cikin gida sai an amfani da su sai an samu waɗanda za su ba da kai gori a hau a lokacin ne na waje su kuma za su samu ƙofa. na waje za su samu kofa daga zara kuma suka shigo to shi kenan za su yi rugurgu da wanda za su kyale babu wanda za su kyale yanzu abin da yake faruwa a san duk uwa ana bibiya ana jin irin wannan wannan yaki da yake ta faruwa da fatan ubangiji subhanahu wataala ya kama da karshen sa cikin nasara da izza ta musulmi yanzu abin da yake faruwa tun daga lokacin da yakin ya fara zuwa yanzu alamar cewa su isra'ila wato yahudawa da masu goya musu baya suna samun wata nasara ba wai nasarar sun tashawa da sun tashawa da ba ba wannan ita ce nasarar da da mu ke ganin suna samu ba nasarar da suke so su harge tsagabar su tsakiya gaba daya Harge tsagabar tsakiya shine waɗannan mutanen ƙasar iran da da suka yi amfani da su a baya wajen rusa sauran ƙasashen musulmi kamar yadda muka faɗa wancan bayanin suka yi amfani man sun wanda ta harba isra'ila larabawa nan tun lokacin da abin ya taso su suke ta kai kawo kan cewa kada a yi yaƙin nan ba sa san shi kamar da nace yakin nan su za su fara cutuwa kafin ma wani kafin wani a duniya ya cutu su za su cutu su suke makotaka da wannan ƙasar, ƙasa ce kuma babba ba ƙarama ba saboda ka ba abinda ba su yi ba ministan harkokin ƙasar saudiya fitowa ya ce ba za mu taɓa yadda a yi amfani da sararin samaniyar ba a kai irin hali abin da ya faɗa ke kuma ba wata ƙasa daga cikin wannan ƙasashen da aka yi amfani da ƙasar wajen kai hari babu ba ba dalilin kuma da zai sa ita ci gaba da kai musu hare-hare yanzu ina fito wannan daga cewa sun kai ma hari turkiya duba ita ma turkiya sun jefa mata makamin abin da turkiyya nan tana ɗaya daga cikin ƙasashen manyan ƙasashen musulmi da muke ganin cewa duk irin yadda dai suke da ku jejjefa makotan ku kamai? su ma su hasala kila su ma su ce za su mai da martani kamar yadda ƙasar ta fara to shi ke nan isra'il ta samu waɗanda za su tsaya ina riba anan babu ita babu ita saura ka tausayin da za ku ke samu daga 'yan kasashen 'yan kasashen da cewa ana tausayawa cewa ga wani babban zalibi yana zalunta ku shi kenan ya tafi tunda kuma kuna kan mai uwa da wabi a kasashen su ku ce kuna harban wasu abubuwa na masalaha maslahohin Amerika a gurin duk wannan magana ce saboda ba daga wannan gurin ake kamu kwara ba ba wani harbi da aka yi da kasar Saudiya ya tafi ya tafi Iran babu ba a yi amfani da iya space ɗin saudiya a cikin hari ba me yasa za a jefa wa aramco makami me za a ce me yasa za a jefa wa kamfanin man su makami kaga wani abu ne na tsokana a tunzuro su ma su ce bari to su ma su ɗau matakin kare kansu kuma dole ne su ɗau matakin kare kansu ba za su zauna ta harbo musu abin nan ba an harba airport ya yi alaƙar iyakar da maslahar Amerika duka wasu gine-gine da suke ƙasashen nan ba da kuɗin Amerika aka yi su ba da kuɗin ƙasashen aka yi in kuma kuka rusa kuka lalata da kuɗin ƙasashen da za a saki yarawa Amerika ko gezau ta zo da manya-manyan jirage me ya hana ku jiragen ruwa me ya hana ku za ku sa karfin ku kan jiragen ku ko ku ta harba Isra'ila ai ta fi jin cewa an harba Isra'ila ta fi jin haushi akan ku harba a wata ƙasar Larabawa